Música ba bashi ko tara. Na ba ki gane bane ba lantana. Lawali na gani a waje ashe yana garin ne yana ta nema na lantana. <laughs> Wannan shi ne aya. Iska na wahalar da mai kayan kara. Mace e, mai biyayya ribar ta shiga aljanna. To yanzu ke saboda lawali kawai zaki zo kina buga mun kofa kamar yaki, kamar bashi kike bi na? to ina ruwana ina ruwa na da wani sabgan lawali daga ke har lawalin ku je can ku kara ta umma ta gaida aisha amma kake kara shigo ki kara sa ni a cikin sabgan ku ke da lawali me kike nufi ne to lantana dan na gaya miki na ga lawali shine wani abu ke a kodi yaushe na zo na gaya miki magana masifa masifa masifa saboda me sai kina jira na ne lantana ke ke idan kina cin kasa kiyayi ta shure ni ba sa'ar ki bace da zaki zo kina gaya mun magana in na zo na gaya miki da ke damuwar wani ba damuwar ki bace ba damuwar ki ita ce taki shikenan ai sai ki zaki zo kina mun wani magana lawali a'a duniya ce ba lawali ba an ce miki ni ina barin ta kwana ne ai dama jira nake ki shigo gona ta in yaga ki gida biyu Oh, ki ƙara zuwa ki buga min kofa tunda dai ba bashi kike bina ba. wannan ko ba ko kai haka za a zo ana ana disturbing ɗinka kana haɗa balas ana takura maka ka ji abin da ya faru ranka daɗe. Ban gane ka ji abin da ya faru. Ai sai ku yi min dalla dalla ku warware mu. Gaskiya gari na abin da bai kamata ba. Eh. Kuma ni ina ganin laifin kamar nan. na hukuma ne kuma wannan magana ta ka sungumi haka take bai dace a ce a garin nan ana ganin mata suna wo kamar tsirara an kasa daukan mataki Allah sungumi Allah ku ranka dade Allah bai ai wannan laifin bai kamata a ce an danganta shi da hukuma ba wannan gaskiya ne me yasa ba za a ga laifin matan ba har ma da iyaye. kagan an bi ta barawo a ta mabi sawu amma kuma ni gani nake wannan laifin yalla mai. eh wannan laifin ba na wani abu ne laifin yana nan ne ya danganta ne ga mazajen su ya ka gano kenan a ba ku sani ba ka san wani wato wata magana sungumi da ku gane a na farko dai za mu iya bakin kokarinmu ni a matsayina na mai unguwa zan yi tattaki har na je fadar mai martaba sarki ka san mai martaba sarki mai hangen nesa ne na sanar da shi cewar waɗannan 'yan mata da suka zama ɓata gari wanda suke wasa da igiyar aure za a yi iya bakin kokari don a ga cewar an tace su an kuma kamo su an kawo su gurin hukuma an ja musu kunne dangane da wasa da igiyar aure da suke sannan mai martaba sarki zai sa a yi wani taron gangami taron gangan ku za a tara su kuma za a yi iya bakin kokari don a ga an rage abin da yake tsawwalawa wajen su matasa sun ki yin auren ko baka gane ba za kuma yi taron aurar da su za a sa rana abin da ya shafi sadaki da wani kayan lefe da duk wani abu hukuma za ta yi za kuma a aurar da waɗannan zawarawa kar ku wani tada hankalin ku. ai tun da ni mai unguwa na ji wannan magana ta zo ƙarshe dole bai ai abin da nake gani kamata ya ce tun da kai ne mai gari ya kamata ka shiga ka fita <laughs> a yalla bai babban abin da yake kona mun rai shi a ce mata matan aure su fita daga gidajen mazajensu su koma gona ruran wake ai baka sani ba daman idan damuna ta taho sai su kashe auren sai su koma roron gada da yawon zuwa shukar wake da shukar shukar gero gobe baka yi damuna tana kankama da an kawo hatsi gida kuma sai su sake yin wani auren na ƙarya abin da ya sabance zama na fada ba ba na so na, ibaci ina bada ba a kawo wuta ba kuma na so na, ibaci na haɗa gudu ina na je mu zauna ba wannan kaba shi ne Allah ya taimake mu Allah ya ba mu zama lafiya kuma wannan ƙasa tamu Allah Ubangiji ka wa shugabannin mu lafiya da zaman lafiya. Eh, gaba ta malam sai a rufe mana taro da addu'a to. Ah, Fatiya kafa bakwai bakwai. kar ka manta ina bin ka rabin jaka shekaran jiya Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri wannan ita ce hanya guda ɗaya idan Allah ya taimake mutum da sarakunanmu masu adalci ne sai kaga Allah ya kama na mata. Yau baka da ina gajiya. Madalla. Ah, Lawali. Na ce ka zo ne? A ah, ba wai ka ce yanzu ba ne dama na ganta ni da ita da wani katon mutum. To bayan sun tafi sai na tambaya sai aka ce mun sunan shi sunan shi balili shi ne ce to kwarin zuwan gaya maka dawa balili aka ce sunan shi a ah, mandal ne magana ka is under investigation magana ka ta tafi wani bene ta tafi har cid police baba muhammad ya karbe ta yana nan yana ina bincike akan ta sau ba wai eh, watsa da kai akai ba ka bari idan abin da investigation in nuna bincike in nuna ba muhammad shi zai kirawo ni mu je ofis mu zauna mu tattauna mu ga wannan hukunci za a yi wannan abu cikin ba matsala sai ka sake dawo ba ka je kawai ni zan zan zan maka waya ko abin nan ka gane yawa ba Allah ka dinga dan sakin fuska ga Allah ka ji ko ba Allah ka dinga dan sakin fuska ga Allah haka da sai ka ci dan fushi makami kai ba dan fushi da makami ba ai ka san idan irin wannan abin ya samu mutum ba ko shi ne sakin fuskan kawai ni ban ma san ina ka dinga dan sakin fuska ka idan kana turbure fuska ka kana fita can sai su ce can ne sai haushe ka sai ba a mota ba matsala na gode sai an jima to mara hau ni wannan wannan mun fi haka da bane da shi ga da suka yi da da. hau wato ya riga ni kenan ya riga ni ina tabbatar maka karamin ce karamin dan iska ne kai ina tabbatar maka me ya haɗin kai da ladidi nan an ce har ofis an gaya min kana yawo da ladidi me ya haɗin ka da ladidi nan to kamar da hankalinka in ku kaki wallahi zan na maka aikin mu na vigilant aiki ne ba na wasa ba na tabbatar maka mind yourself an saman an gaya min duk abin da yake faruwa to baka isa ka riga ka riga mana masallaci ba a nan gurin kamar yana ganin ka a ta hankali ba ai ba mutum maka yanzu gurin ina tabbatar maka finances ka kiyaye wallahi ka kiyaye ni zan transfer din abin ya koma hannun sojoji akan wannan yarinyar zan rugurugu da kai zan zan kakkarya ma da dan sanda da dan vigilant we are all vigilant na na tafi ka san ka gane wannan kana gane rigar vigilant na shiga vigilant ka aka a vigilant ba shi da wani mukami a a ka dan sadda da vigilant da soja da custom da immigration they are all vigilant I'll you. Uh, yes, inshallah, I will vigilante you. Ba ku turanci ba. Ka je ka a gaya maka ma'anar vigilant. ko a amerika idan aka ce maka ga dan sanda ya zo ga soja ga immigration ga custom they are all vigilant zan nuna ma kai karamin army Allah kai ne da wani gun yau wato masha Allah da Allah idan eh, ka samu to na ce ka zo ne ce maka ne ka zo ye kada mana da gana tuhu ne Ha? Wani da kika ce ka tsaya na saura na gama abin da zan faɗa ka ji dan yarinya wani wani já. indirgan da su sabo shugaban 'yan sanda ita ce ta zo suke handun over da usi a ciki. Ga shi na jin muryanta? A garki aka yi aka yi kani? Kamar yayan garki bayan ka ce min inspector mace namiji ne ba mace ba ce. Ai shi ne na ce maka na ce mace ce ta zo ta canje namiji. Shi ne suke rubuta suke handun over za mace za ta karɓi namiji. To ba matsala mu ji ciki yana so zama mu a A'a a sai je waje. Sai suka ciki suna bitin. kar a je a takura ka ja masifa kware daga Abuja dan Allah ka tsaya musu magana man dan Allah Allah dan annan mu je waje ba Allah haba amma fa wannan dan dokan fa na maka hankali fa kai wannan fayarin da kace kana zargi ka ce ba fa zargi bane ka ce saboda haka kwanaki ma na samu labari sun yi rigima da wani alaji akan ta saboda haka shi ma neman ta yake ka je ka same shi ka masa barazana ka tsare masa ido to amma dauda yanzu rasa wanda zan wa barazana sai dan sanda dan sanda fa ai ba shi da gaskiya baka ji abin da suka ce ba mara gaskiya ko a ruwa ka ga gumi yake yi kana zuwa bari koya maka saboda zaman birni kana zuwa ka ce masa kai ofisa na fasa na fasa abin da yake faruwa saboda haka kana neman matata saboda haka ka nema min ita ko kuma kai ka sama ka san kace saman nan rikita suke yi saboda kar ka hada su da manyan su saboda ka je idan ya wata wata ka zo nan gudun ka gaya min saboda nan wajen da kake gani wannan teburin na shayi commissioner yan sanda yana zuwa nan ya sha shayi dpo yana zuwa nan ya sha shayi kai brigadier general na sojoji gaba ɗaya yana zuwa nan ya sha shayi kuma har ka kasan nan waye kai wa kasan ni waye san ka ne ka je ka same shi ka masa ka zare masa ido ga ka Allah yanka ka da raha ka nuna ma in yi wasa zaka masa duka kafin ka kashi gurin na gaba da shi kuma ka san ai ba zai iya dukan nan su to dalilin wannan tebur din eh. mun san wane wane ya san mu dalilin wannan tebur din shayin ba. fa ina ga wannan shawara ta kai ce abin da ya kamata mu gaskiya ba matsala zan je in same shi da dauda amma ba zaman birni waye kai wa ka sani waye san ka ne ha raina ya ɓaci wallahi Alo! A'a, a'a, a'a, a'a, a'a, alƙur'an ka zo gurin nan bai gyaru ba. Idan na yadda shage nake. Ya za a yi zo kai guri kaga duk abubuwa sun lada gyaran da aka yi bai yi ba wallahi ka dawo. Wallahi ka dawo ina gurin a zaune. Ina gurin a zaune. Alaikum salam. Zan kira ka, zan kira ka. Zan kira ka. Kai sauri zan kira kai. Kashe daga nan. Kashe daga nan makasar ta samu matsala waya. Kashe. Ladidi? Ina gajiya. Ya gida? Ladidi? Lafiya ne me ke tafi da ke? Dama na zo ne ina so mu yi magana da kai. To bara ka miki lemon ko da baya ana me ke sha ko? A'a. Ba ta shan ko? Dama Alhaji na zo ne akan maganar aure da muka yi da kai. Aure? Muka yi da ke? Ƙarya ki ji tsoron Allah ki tsoron haɗuwar ki da alli ni mun yi magana aure da ke Mariya me kake nufi da macen alayin aika aika na saki a jerin yan aika aika a jerin ki aikatun aikata saboda haka ina mai tabbatar miki da haɗa ke gama tambadewa waki shiga da fitan ki sannan ki da ki ci mun aure ki kariya kike kuran ba zai yi ba yanzu dama alhaji duk abin da kake gaya min a baya da manganin da kake min duk kana nufin yaudara ta kake yi ya kike yi ke mutane nawa kike yaudara duk yaudara ne a bakin ka alhaji ah, <laughs> yanzu kika sani ke kin ga hanya nan maza baki kama hanya nan ki fice daga gurin nan kafin rai na ya baci billahi ka Kaje Allah ya isa tsakanin nan. aha Allah ya isa mu dai ke no kika yaudara wanda kika yaudara ba za su ba ki kaji mu da hariyan nan ɗan renin hankali ɗan renin wayo kaji yin aika aika yana kika aika aika haka za ki zo kisa nan aika aika fice ta manguri wannan wace irin masifa ce duk ki gama zallan ki ki gama yawon ki san ta bane auren ba sai yanzu ki zo ki ce na aure ki mahaukaci ne ni kuma dai menene bane ne ko Allah mu ne bin bashi hakuri kuma ya yafe mata ya ina ta baka hakuri tun ɗazu amma kamar ba ma ka san ina yi ba ni fa ba wani batun hakuri a wannan harkar kin ga na san komai ke ma kin san komai ba wani batun hakuri a wannan harkar to yanzu dai kai hakuri kawai hakuri na zo baka ba wani ka zo kana gaya mu A'a, in dai haka ne ni ban san ki ba kawai ban san ki ba ban taba ganin ki ba haka ake yi wallahi baki isa ba ke bara in gaya miki wani abu guda daya ni na san mata ne suke maza sharri to amma in baki ban nan ba to yau namiji ne zai miki sharri ke wai waya kawo waya nuna miki inda nake a duk inda muke zan iya zuwa in ba zan boye miki ba duk wani zulle zulle da kauce kauce saboda ke na dawo nan wajen amma saboda mai ya ce ki sai da ke biyo ni to bara in gaya miki wani abu wallahi da ka yau sai yau kake ƙara taku a kofar gidan nan in ku kika taka kika sake takowa to zaki ga sharri irin namu mu ma mun iya ai yau dama ta ce da zan miki rashin mutunci ke ko ki bar nan ko ni in bar nan ba dole ko me zaka ga ba zan taba rabuwa da kai mai ya ce ke sai ki biyo ni nazari mu dinga yawa rayuwa ta duniya Lallaɓe. Yau kuma kai ne a gida a ce tan banza zanka? Ina nan zuwa ai in aka daka ta taki ne ke kullum ma sai mutum ya zo. Ga gari. An da wani cewa nan da yan kwanaki kaɗan zaka zo zaka kwashe gimbi zan kwashe gimbiya ta menene menene a ce duk ba haka bane wannan shine aikin. Kash wato abinda nake so da ma ki saurara an ga miki nan matsala aka samu wato na yi rashi ne da yawa. Me faru? Kin san da farko sai na wayata sai ta bata. To ta bata na yi swapin layin kuma ina ta kokarin kiran ki abin ya gagara to bugu da ƙari ma na kuma yin wani rashin in dai dan wannan dai duk ba damuwa zan faɗa a gidanmu duk da haka kai ba da wani abin da zai gagara a'a da ina da kuɗi na da kuma ba wai kuɗin bane babu a yanzu akwai su saboda haka wannan karki damu kwana biyu idan na je na gama duk abin da nake kawai sai na sai a ci gaba da harka harka ko mace amana kenan dama sa kenan shi mutum idan ya zauna ya ce ya ramin kansa sai dai a mai ya shiga to sa kenan ke kin zama maciji ba kya ramin kanki sai dai a yi ki shiga gashi nan kaɗan kika gani ke me kike nufi kenan me kike nufi kuwa abin kike nufi shi nake ne ta da ba zan faɗa ba na dai ko mene yake kika saka ni ko mene yake kika baro ni daga gidan aure na kika fito da ni kika zo kika sa ni a mummuna hanya irin taki da na dan koke tirsasa ki nayi na ce dole sai kin yi ke ba kika sa kanki ba ke ai ba yarinya bace ba na ce dole yanzu kuma sai aka ce dole sai kin mun gorin duk koma menene waye saka ni waye saka ni ke ce ke da na taimaka maki kika zama mutum da ya kike kin zama mutum da ko ci ki koshi ba ki yi yanzu kina ci kina koshi kina sa suturan da kika ga dama kin zama mutum kin kile har za ki yi gugan jigida da ni har ki yi sa in sa da ni ai da ba haka kike ba ai samun waje ne kuturu da rawan gada sai ki je duk magana da zaki je ba zai wuce akan saurayinki ba ni kuma ke san na fi karfin in ce ina san shi sai dai shi ya ce yana suna. Gaskiya ne, ba laifinki bane ba. Ni da na ɗauko ki dama an ce rayuwa ka guji wanda ka kyautatawa. Ta da ba zan faɗa ba, ina zaman zamana da mijina lafiya lau kin zo kin buɗa min ido da kuɗi, kin zo kin yi waye kin raba ni da mijina, kin sa ni na shiga uku na lalace na zo ina kawance da ke. Ni da ma ban san ki ba wallahi. Ga ta nan ai, yayi daidai ta abin da zaki yake. Eh. Amma ke yayi daidai ranar sai mun ɗauko mawaƙa an zo an buga ajo su a su a dogon ja su ɗan indo su isa a yagi su ɗan asharalle su ɗan indo sai mun ɗauko sun zubar da galan-galan su shanawa sun zo sun zuba mana bebi takwai <laughs> abokina ina ku tsaya ne kai da mutum mutuniyar taka gizo taka Wallahi lafiya kalau. Okay, bari zan kira ka minti gida Allah. Ina wuni? Kin wani lafiya? Madalla. Me kuma kika zo na gida? Wani don Allah don Annabi ka yi haƙuri da abin da Na yi nadama duk abin da yake tsakanin da ke kiyaye haƙuri. To ai bai kamata a cikin kin zo gidan kai tsaye ba tunda kin ganzu ba ba wani tsakanina da ke. Ko? ki zo ki tashi ki je gida an Allah da nima zan zo zan zo in samu babu magana wataƙila idan Allah ya sa za a iya gyarawa sai a san yadda za a gyara Lawal kai fa mai yafiya ne a duk lokacin da ka samu mutum cikin damuwa yanzu dai yadda ya kamata a yi na je gida mun yi magana da baba ba ta ki koma can gidan ne, zan zo in same ki kin ji ko tashi bai kuɗin mashin ne ok kina da kuɗi kenan Allah ki dan jago ban kin fita Salamu alaikum. Salamu alaikum. So, Ladidi? shirin. To ai na ji ki shiru ne lafiya da ko. Lafiya da san da zuwa. Na ga kin sha jan baki ne ba sai ne ko wani jira kike. Wani unguwa ni dai kawo. Wannan kada da yake sa nan ko akwai wani dan wani abu kwalan da mashi a ciki. Kayan miya ne kawai a ciki da magi. Ko da akwai ko da babu duk zan iya zama da kai. Sannan cin baka san dama kayan abincin shine ƙarin ƙarfin zaman aurewa. <laughs> Allah shi zai nake san ki saboda ke kin san kina tare da kina tare da mutum mai zaunan ne a ce duk duk wanda ya tafi wallahi sai ya dauko ni dai yanzu mu tafi ka ci abinci ka yi wanka mu tafi okay abinci mu tafi mu ci dai sannan sai in yi wanka ni dai yanzu mu tafi Oh, God. na biyu. Ina Kaga shiru yanzu ko a jikinka kika kai maganar yarinyar nan ko kaɗan baka tunaninta baka maganarta. Baka cigiyar ina ta shiga me take ciki. Wai wai ladidi? to wani tunanin ta zan yi hmm. yarinyar da ta gudu ta bar mu ta dau bata dauke mu a matsayin iyaye ba me ke so kuma in yi kai ta je can duk inda ta ga dama ta fi ruwa gudu To idan kuma sace ta fa aka yi malam saboda Allah da annabi tana can tana neman ceto to kuma ba za za ka ringa irin wannan furci? Zan ce kada Allah ya ceto ta. Eh. eh. <laughs>

Malam kan ka balla mata a wazai. An balla da wani ya balla kin san a wazai. Au to ku gudun. Ku gudun. Kayan kudin ku ba. A gama can a je a gama aika aika sannan ni a damun gida to kar ku bari in da sami ku. Kayan kudin ku ba. Kai in da sami ku gida. Na in da karku. Hello? Eh, salamu alaikum. Tantana. Eh, Alhaji ne da kuke tare da shi Allah ya masa rasuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tun yaushe? Eh, kuma binciken da aka yi shi ya nuna cewar cutar nan mai karya garkuwar jiki. Ita ta ajalinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ji kansa ya gafarta masa. Allah ya kyautata makwancinsa. Tanadi na shuka khairi shi hmm. Hello? lillahi wa inna ilaihi Wata ta gida wayo wallahi ina za rayuwa irin ta bariki babu riba sai dai faduwa aika aika Hello? Hello Ladidi ce? Kawarki ce Allah ya mata rasuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta shiga aljanna mace mai Ba dai lantana ba, ba ta da lafiya ne? Eh wallahi ta dau tsawon lokuta ba ta da lafiya. To Allah ya ji kanta. Amin amin. Na shiga uku.

menene malam hada kuka wai me to sakamakon ne wai ne ke ladili menene ne wai waya ba wanda zai mun magana ne a cikin ku a'a garin ya wace ya ta wajen kiwo ta da leda la Ki yi kuka ba zan hana ki ba ki kukanki ki kukanki ba zan hana ki ba ni ma shi nake wasallam ka san me yake damuna wallahi irin korar da ne wa yarinyar yin da ta dawo gida ba na haƙuri shi ne ke ta dawo mu a cikin zuciyata <laughs> to ai sai ka je ka da ita tunda kana ƙaunar ta no ba wai haka bane ka san an ce wai so hana ganin laifi har yanzu ina son ta to shikenan idan ka shirya kanka mutuwa sai ka je ka da ita yarinyar nan tana da HIV yanzu kuka kike akan na hana ki koma gurin wannan sakarin shashashan mijin naki? Eh? Kika zauna kike ta gurse kan kuka? Na. Wallahi da wani bai sake ni ba. Eh? Hasali ma ni ne masa ƙarya. Ba abin da ya mu. Ni na huda masa wuta, kuma ni na gaya masa baƙaƙin maganganun da dole zai sa ke ni. kuma ki taimake ni ki min shiru kuma wallahi tallahi baki kyauta mana ba kin cuce mu ashe dama bai sake ki ba kika zo kika tsirara mana uwar ƙarya to yanzu ke kina ganin da wannan bakin cutar da kika je kika jaji ko kanki zai iya mai da ke eh kin cuce mu wallahi tallahi ba karamar cuta ba ma kuwa to shikenan sai ki je ki ji da shi ba me za ki ce min kai ki fitar ga na? ba irin babanki ba cikin sani. Rayuwa irin tabariki babari ba sai dai faduwa. Aika aika Mace mai biyayya ribar ta shiga aljanna. Wa alaikum assalam. Me ka gidan nan? Ye? Sola abin da na saba shi na zo ko yanzu ne ba. Iskancin da kika saba zuwa shi zaki zo ki min yanzu ko kuma mai yake Mace mai kima ba ta bin wajen kan hanya. Aika aika. Ngwana. na san dama ita kika zo karba karbi mana ba shi ya kawo ni ba hakuri na zo in baka ba karban takarda ba <laughs> eh gafar Allah gafarta mana amma batun hakuri na da na hakuri dama amma bakin alƙalami ya riga ya bushe ni da ke babu aure ga takardar ki na riga na rubuta miki me kuma kike so in yi miki kawai ki karba abin ki ta skipta lalle ka musulmi ne fa kuma hakuri nake baka ina baka haƙuri amma tamkar baka sauraron me nake gaya maka ne ungudan ba zan karɓa ba ai ba mata take zuwa gidan mijinta ta karɓi takardar sakinta da kanta ba dama can idan za a sake ki da takardar ki kike fita don haka yanzu ba shi na zo ka saboda haka yanzu sai ki karba ki fita da an kya hakuran ba za a haƙura ba kin je kin yi aika aikan ki a can na san da wanda kika haɗu sannan ko za ki da gidan nan ba zama za ki dawo ba wallahi tallahi kawai in raina hankali ki zo ki lallaba ni kina ita wannan yar farar da ta cuce ki me yasa baki ba yasa ba ku zo tare da ita ba da tare da ita ku zo wallahi da na muku dokanta wallahi wata zan auro kalleliya ni da ke mu zama mu gani ni namiji ne ke mu ciki? Mace mai biyayya ribar ta shiga aljanna. Ladidi, ki haƙuri ki daina wannan kuka. Wannan ƙaddarar da ta same mu, ki yi haƙuri ki yarda da ita. Ko in ce kika ɗora wa kanki. An ji me kike nufi da mu? Ya kamata a ce idan kowa zai gaya mu, ke bai kamata a ce kin gaya mun haka ba. Idan kowa zai guje ni, ke bai kamata a ce kin guje ni ba. bai kamata a cikin gayin irin wannan maganganun ba to ki haƙuri Ladidi ki haƙuri na na faɗa amma ni kana da kike ne ba na son yin sa ki haƙuri ki daina Allah zai kawo mafita akan wannan lamarin kin ji Wani gida? Wani Allah gida ce ko? Yau yawa sani lafiya dai ladidiya ne eh, gurin ka ta zo tun ɗazu to guri na ta zo to menene yake tafi da ke baba dama ina so in gaya ma ne dan Allah ka taimake ni ka je gun baba ka ba shi hakuri tun da yana jin maganar ina jin magana ta ka ba shi hakuri ka gaya masa na daina duk abin da nake za ku same ni mai ladabi fiye da yadda kuka sani a da ka ji gaskiya an zo gurin jibe tsoron wanka abin ya zo wannan nadamar ita nake so daman ki da kanki ki gane cewar barna kike aikatawa ko kuma kin wasu laifuka a baya kin gane cewar laifi ne kin san wani lokaci yaro ana ta cewa bari bari kaman zugo shi ake amma duniya ta gaya masa cewar bari ba shegiya bace da ubanta sai gane yanzu tun da kin riga kin yi nadama kin gane cewar laifukan da kike aikatawa laifuka ne kwarara kenan. sannan ba ka gaya masa ina so in koma ɗakin mijina lauri saboda ina son shi to za ki koma gidan lawali kenan kar fa ki zo ki tuba mazuru fa ki ce kin kin tuba kuma da ka ba ki sake wani aikata laifi daban kin san wani lokaci mu uwar gida sai ce ya tuba ba zai ci ɗan kaza ba da ya ga da kara kuma zai ji gwam ya sake aikata wani laifi daban ai ba tuban mu zo ina ji ga mata tuban gaskiya ta yi to wannan yana cikin sharaɗan tuba to ba za sharuɗin taubati ka tuba ba za ka kuma dole sai ka gane cewar wancan laifi da ka aikata fa ba za ka ƙara maimaitawa ba <laughs> uwar gida kenan dole miki albarka hmm, an gama ai tun da ta zo gidan nan to wannan magana ta ƙare ah, uwar gida sarautar mata da san ki da yan dabaru na fita na san kin hire wani abu an dama maka <laughs> to ai an dama ta an sa jama'a ma a tukunya mai sanyi na san ki da kokarin dama fura ana sa dai kin sa suka ai zuma na sa maka <laughs> yabba ran batsuna kenan kin san wani lokaci furan an dama ta an sa mata suga shine muke cewa yar batsula yar batsula kenan fura ta sha ta sha zuma ni zai sa baki mm. to Allah ya sa dai ta ta abin nan ko. ba duban mu duro kai ba kaga gafa ta mana daman kai nake nema <laughs> gurin ka zan <laughs> yaya gari daman gurin ka zanki. iko to Allah ne ba na zo gida sai ga yarinya ta kawo karar ka yarinya ta waje na eh ikon Allah. To ainihin kai da ka sani. Mataki ne na ɗauka na cewar ni ba zan yadda da ni ba. Dole ta haƙura ta zauna da mai gidanta. Haka Ni dai da mutunci na a gari ba zan yadda kuma yarinyar da na haifa hmm. ki zo kuma ki farfaɗa min da mutunci na ba da Haka ne. na riga na aurar da ke gurin mijinki duk wanda ka ga wani ana zama yanzu mata da miji wallahi zaman haƙuri ake yi to ita me yasa ba za ta yi haƙuri da nata mijin ba wannan zance haka eh, eh ranka da gafa ta mana da Allah zai sa ka gano me nake nufi to da ka ɗauki shawara ta to kaga wannan matsala hmm. matsala ce wacce tana gidan kowa da na baka shawara ba kiyayya ce ba haƙƙi ne a kaina kuma wannan yarinya yarka ce duk gurin da ta buga ta buga ta je za a ce yarka ce in ka sake mata baki ko ka sake fusata ka tunzura hmm. da abin da ta za a ce yarka ce to kwara ka yi haƙuri ka yi wa kanka kiyamar wannan al'amarin kai haƙuri sai ya zama labari a gurinka ka san dai ba za ka datse hannunka ka jefar ba zai riɓe ka daɗe ka yar ba dole za a ce yarka ce ɗar malam ce to ka yi haƙuri ka mai da komai ya zama ba komai ba hmm, za ka yi ka san har yanzu ban gane cewar ka ɗauki shawara ko baka ɗauka zan duba to shikenan to ka duba da mai gani da Allah to zan duba to shikenan Allah ya mai da komai sauki Allah ya sa wannan al'amari kuma ya ƙare kenan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lafiya na kamar ranki a ɓace? Muryawa nake ji kamar tana didi. Didi ce. Allahu akbar. ni dai idan na bata miki rai ne dan Allah dan annabi ki hakuri ki yafi ni Allah inna Mace mai biyayyar ribar ta shiga aljanna. Mace mai rake gumji ta kan shiga kuna. Mace mai kima ba ta ah. bin wajen kanya. Kashi kuma ka zo ka tarar da bayana. Ba komai dama wurin canzu kawai don yaro suke ce masu nasu. ai ka bari ko ruwa a kawo baba ka gidan Hello. Okay. Ka zo bani nan ko? Lai. Tafiya lafiya? Wallahi dama gurin ka na zo. Ah to gurin. Eh? da ya. Ina kokari. Ko da ka sosai. bari in ganci shara kike ne إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يا أبيجي الله na gode ma da ka wadatar da zuciyata bayan ka jarabce ni kuma ka shiryar da ni Allah ka ƙara kiyaye ni dukkan bayanka daga irin wannan masifa da na shiga Allah ka sanya babu mata irina a wannan duniyar idan ma akwai su Allah ka sanya su gane gaskiya ka nufe su da bin tafarkinka madaidaici amin Allah ina albarkace ka albarkaci rayuwarmu da albarkaci dukkanin abin da kake kawo mana